Hamza. na zo da a bisa abin da ya Na yi haka ne domin in taya ta kishi. Talatu babu komai na bar wa Allah. Mm. Kya iya tafiya. Ya Hamza, ba zan iya tafiya baka a cikin wannan halin da kake ciki ba. Na fi son in ƙoƙarin in sama maka farin ciki a tattare da kai. ta yaya zan baka a cikin wannan halin ya hamza ka ɗan yi murmushi ko da su ɗaya ne ka tuna amincin mu ya kai in damu da kai ko kai fa ai dama haka ya kamata abota ta zama idan aboki ya ga abokinsa a cikin yanayi na rashin walwala to ya duk yadda zai yi ga cewa ya kawo mishi walwala a cikin rayuwarsa talatu na gode ba na buƙatar godiyanka matukar kayi farin ciki shine abin da nake so a rayuwata damuwa ta ba za ta kushe ba saboda farin ciki na tana prison zainab tana prison insha Allah farin cikinka zai dawo inda kake na gode ya hanzar sai an jima yarka tana rayuwa da waɗanne mutane ne a cikin gidanta ita kaɗai ce take zaune a gidan kana nufin ita kaɗai take zaune tsawon wannan lokaci aƙalla za ta kai shekara nawa aƙalla tana zaune shekara ɗaya yana nufin ka ce shekara ɗaya ita kaɗai babu kowa a tare da ita babu ana bakar kenan kana ɗaya daga cikin mutanen nan waɗanda suke barin 'ya'yansu sasakai su yi abin da suka ga dama har kowa ma ya iya shiga gidansu ya aiwatar da fasikanci a tare da objection my lord ya mai girma mai shari'a bai kamata lauyan da yake tambaya ya rika tambayar wanda yake tambaya irin wannan tambayoyi masu nauyi ba barista canza salon tafiyarka Ali Abubakar ko ta tana sauraron ka to ni dai na haɗo su da mai aiki mai kula da al'amuranta saboda karatunta ina ita aikin to dai tunan da aka tun da aka je police station ta ba da shaida ban ƙara ganin ta ba ban san abin da ya faru ba ya mai girma mai shara da wannan nake bawo wannan kotu mai daraja shawara a kan ta sa hukumar 'yan sanda ta gaggauta nemo mata wannan 'yar aikin da aka neme ta aka rasa domin ci gaba da wannan shari'a na gode ya mai girma mai shari'a na zan gabatar da Ah, Allah ya taimake ka a binciken da muka yi mun samu nasarar gano cewa fingerprints ɗin da suke jikin wukar ba na mutum ɗaya ba ne na mutane biyu ne biyu ƙwarai kuwa ah, fingerprint na farko na wadda ake zargi ne da ta yi kisa fingerprint kuma na biyu ba mu tantance fingerprint ɗin waye ba ne namiji ne ko mace ba mu samu masaniyar haka ba tunda ba mu da rakwas ɗin wannan fingerprint ɗin. Dr. Salim, abin da kake faɗa gaskiya ne? Abin da na faɗa shine gaskiya ya mai shara. A yanzu ko ta raga wannan zama na ta a sati guda kuma ana buƙatar wannan yarinya take zaune da ummi gabatar da ita a gaban kotu sati mai zuwa don ci gaba da cikakken bincike dr salim a daɗa faɗaɗa bincike don tabbatar da komai daidai yake kwamishina wannan karan da nake tunanin wannan kotu albarka mai daraja za ta kawo ƙarshen wannan ƙara da aka gabatar a saboda a yau ne aka kamo wacce take da alaƙa da ummi mai mutuwa kuma ga ta a gabanmu malama Hausa ko za ki iya gaya wa kotu menene alaƙar ki da ummi ni yar aikin ta ce shin kin san hanza Na san shi yana zuwa wurinta. Me alaƙa shi da ita? Ba zan ci ga alaƙar shi da ita ba, amma na san akwai alaƙa tsakaninsu. Saurayinta ne? Ba zan ce saurayinta ba ne gaskiya ba ne. Me yasa kika ce ba saurayinta ba ne? Ba zan ce saurayinta ba ne, saboda akwai wata rana to gode Allah ba komai ba komai akwai ma wannan kin yi wa yayanki waya cewa kina da buƙatar kuɗi to ya ce shi ba zai iya aiko miki da shi ba sai ya dawo shi yasa na ga ya kamata ni in ɗauko in kawo miki saboda kar a shiga wani hali Allah sarki na gode Allah saka da alkhairi. Ba komai. Ka gaida amarya. Sannu ku. Yawwa. Ah, Talatu. Hmm? Ban wallahi. Mm, zo To shi kenan sai an jima. Za mu yi waya. Ka gaida amarya. ki. Hmm. Yaya. Yaya.

na dawo daga aiki lokacin da za su fita an ce da akwai wata ta shigo wace ce wata ni ce wadda na shigo me kika sani a wannan ranar na dawo na tara an yanke ta a hannu Why? Anti, ya haƙuri, Allah ya saka ni. Allah baya zalunci, ba kuma ya ƙaunar ni Na yi imani zan Ba shi mu je kai musu.